وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata daren laraba sha biyar ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da talatin ga watan yuni shekara ta 2000 da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu dani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari media ne kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wanda littafi mai tarin albarka al-mulakhasul fiqhi na mufti al-am al-sheikh al-doktor salih fawzan al-fawzan hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a cikin kitabun zakati a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari biyu da biyar. za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa bayan ya koro bayani na biyu akan zakkan wato fitar da sa bi ma'ana zakkan sa adadi nawa za a fitar sai malam ya ce wala shai'a fi ma duna salati ya gaya mana duk shanun da ba su kai adadi talatin ba babu zakka a kansu li hadithi mu'azin malik yace saboda hadithin mu'az qala a ciki mu'azu dan jabal yace amarani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hina ba'athani ila al-yaman manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare ki da halayensa ya bani umarni a yayin da ya tura ni zuwa garin yaman in je yi musu da'awa ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ talatin, kada in kuskura in karɓa daga cikin shanu sai idan adadinsa ya kai talatin bi ma'ana shanun da za a karɓi zakka a kai sai adadin ya kai talatin a talatin zuwa sama shine ake fitar masa da zakka amma idan mutum yana da shanu 28 29 duk ba zakka a kansu da zaran ya cika talatin to daga nan zakka ta hau kan wannan sa wannan garke shanun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya aiki mu'azu dan jabal ya je yaman ya tallata musu musulunci kuma sai nuna masa wato yadda ake bin mutane sannu-sannu bi ma'ana ana bin su gaba-gaba ne ya ce in sun amsa maka kaza ka tallata musu kaza in sun amsa kaza ka tallata musu kaga yana nufin a hankali a hankali ake har ma yi masa gargadi ya ce wa iyaka wa kara'ima amwalihim a hirɗinka da karɓan uwar garke a wajen zakka na dabbobi ka san uwar garke ai daban take to sai yake a hirɗinka da karɓan musu uwar garke sai yake mai wattaki da a watan mazuru wato ka karɓi uwar garke a cikin dabbobi zalunci ne sai ce kuma ka yi hattara da addu'an wanda ka zalunce shi ka yana nufin ba shi aka ce ka karba ba to in ka karbi abin da ba shi aka ce ba ka zalunci ne ka zalunci mutum sai ce fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijabun saboda addu'an da wanda ka zalunce shi tsakaninsa da ubangiji babu shafaki a wata ruwaya ta imamu hakim daga anas dan malik ya ce fa'innaha turfa'u ila sama'i ka'annaha shiraratun addu'an wanda aka zalunce shi ana ɗaga ta sama kamar walƙiya take yi tana haska sama sai Allah ce wa izzati wa jalali na rantse da girma na da buwayata na ansurannaka wallahi sai na taimake ka walau da hilin ko da bayan wani lokaci ne sai na saka maka in dai aka zalunce ka to kaga ya nuna mana zakka na shanu in dai bai kai talatin ba ba za a fitar da shi ba fa'iza balaga majmu'ul bakari arba'in idan tarin jarkenka ya kai arba'in wajaba fiha baqaratun musinna to ya zama wajibi zaka fitar da sa guda ɗaya shekararra wahiya ma kammalaha sanata ita ce wacce ta cika shekara biyu ita ce musinna ta cika shekara biyu li hadisi mu'azin saboda hadisin mu'azu dan jabal wanda imamu abu dawud da tirmidhi da nisa'i da ibnu maja da imamu ahmad da imamu ibnu hibban da kuma imamu hakim a cikin mustadrak suka fitar mu'abu dan jabal yace amar wa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bani umarni أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعة أو تبيعة إن كربا زكا نا شانو أتكن قوة ثلاثين تبيعة وتتكي تنابن uwa an yaye ta namiji ko mace wa min kulli arba'ina musinna a cikin kuma kowane arba'in inda ya kai arba'in to in fitar da musinna ita ce wacce ta shekara biyu kaga daga talatin ɗaya arba'in ɗaya kaga ai abin da sauki. malam yace rawagul khamsa wa sahahahu ibn hibban wal hakim mutanen nan guda biyar suka rawaito shi abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah da imam ahmad da ibn hibban wal hakim har da imam hakim da shi da ibn hibban sun inganta wannan hadisi malam ya ci gaba da ce maka fa'iza za ta majmu'ul bakari ala arba'in idan garken sanka bi ma'ana shanunka ya ƙaru sama da arba'in ba fi kulli talatina minha tabi'un ya zama na cewa kowane talatin a ciki za a fitar da tabi'a wa fi kulli arba'ina musinna kowane arba'in za a fitar da wacce ta cika shekara biyu wal musinnatu ne wacce ce ake kira musinna hiya allati qad sarat saniya ita ce wacce ta zama ta cika shekara biyu tana da haƙora saniya tana da haƙora ya fito mata kaga summiyat musinna li ziyadati sinniha an kira ta musinna saboda shekarunta ya karu wa yuqalu laha saniyatun kuma ana ce mata saniya sai abu na uku yace salisan abu na uku zakatul ghanam zakka na awakai da tumakai al'asru fi wujubi zakati fil ghanam malam ya ce tushe a cikin wajibcin fitar da zakan awakai ko tumakai a sunnatu wal ijma'u akwai hadisai wanda suka tabbata na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma ijma'in sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina akan haka fafi sahihi عن أنس أن أبا بكر كتب له يا ذو أتكم daga anas dan malik ya ce lallai sayidina abubakar allah ya ƙara yadda a gare sa ya tura masa rubutaccen saƙo hazihi faribatu sadaka wannan ita ce zakkan wato wannan ita ce farilla na zakka allati farada rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala almuslimin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fallanta shi ga musulmai wallati amara Allah biha rasuluhu ita ce wacce Allah ya umarci manzansa tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya kula da shi ila an qala har zuwa maganarsa da yake wa fi sadaqatil ghanam a cikin zakkan awakai ko tumakai fi sa'imatiha amma wacce ake ki wato ake kada ta kiwo an gane sharadin wacce ake kada ta kiwo amma banda wanda ake kiwata ta a gida ana zuwa a siyo abinci a bata kada mu manta ita wannan ba zakka kana da fili ne sai ka tara ragunan a ciki kaka je ka siyo abinci idan ka siyo abinci sai ka zo ka ba su wa'annan ragunan su babu zakka a kansu kana ganewa zaka lafiya amma idan wanda ake kiwata su ne ana kada su suna tafiya daji sannan a dawo da su wannan akwai zakka a kansu ana ganewa shi ne sai malam ya ci gaba da cewa a wannan hadithi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce kamar yadda sayyidina Abubakar ya rubuta wa Anas bin Malik idza kanat 40 ila 20 wa 100 shatun in dai awakanka ko tumakanka daga arba'in ne zuwa ɗari da ashirin guda ɗaya za ka bada fa'iza balaga majmu'ul gadon arba'ina idan adadin dabbobin da kake da shi na awakai ko tumakai sun kai arba'in kaga ka samu garke ba'anan kanat au ma'zan malam yace ko dai tumakai ko kuma awakai suke fafiha shatun wahidatun to za fitar da awaki wato tinciya ɗaya ko akuya wa hiya jazu ba'amin ita ce wacce ta cika wata shida ita ce jaza ana ganewa wacce ta wuce ta cika wata shida zuwa sama kaga ita ce wadda ake yin layya da ita ko a yi aƙiƙa da ita in ba ta kai wata shida ba za a yi layya da ita ba kuma ba za a yi aƙiƙa da ita ba zama su sayan tafi zuru kaga su dinga tambaya ko idan za su siya su tambaya in ta cika wata shida to shi kenan ka san kafuzurin kala-kala ne akwai wacce take zuru ce amma kuma saboda kamar agirik take sai ka zanta ta girma to ɗan ba ta kai wata shida ba ba ta layya kuma ba ta yin hakika saboda hukuncin hakika hukuncin layya ne ana ganewa ba a yin shi da mara lafiya ba a yin shi da wanda rashin lafiyarsa ta bayyana ko ya karye ko makamancin haka ba a yin sa da wannan shine sai malam ya ci gaba da cewa ausaniyu ma'azin ko kuma shekararren akuya shi saniyu ne wanda ya cika shekara kaga akuya idan ya cika shekara to dama ana layya da shi kuma shi ake so ka fitar da zakka a kansa kaga duk wani hukunci yana haɗe da juna tunda doka ce ta Allah akwai wani sahabi rashin sani ranan idi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo masallaci da ya idar da sallah yayi hudu ba sai ce man zaba hashatahu qabla al-eid falyadhbah makanahu al-ukhra duk wanda ya san ya yanka dabbarsa kafin ya zo idin nan to ya je ya yanka sabo wannan sahabi sai ce to ya rasulullah ya ma'aikin Allah gari na wayewa da duku-duku na kama ragona na yanka na teɗe na ƙyafe na karkasa naman na ba makwabta na duka saboda burina a ce kafin su je idi naman ragona ne ya fara shiga cikinsu don in samu lada kaga ashe kyakkyawan niyya baya sa aiki ya zama karfafiya a wurin Allah shin hakan yayi ko bai yi ba kaga yanzu neman fasawa ne sai manzan Allah ya kalle shi sai ce shatu ka shatu lahmin ragon ka ragon nama ne nama aka ci amma ba na ibada ba sai ce to ya rasulallah inna li jaza ina da akuya wata shida amma ba ta kai ragon nan da na yanka shekararri ba amma na fi son wannan akuyar sama da wannan ragon shin ya halatta in yanka shi kaga akuya ce amma ba ta shekara ba ko sai manzan Allah ce ya halatta gare ka amma baya halatta ga wani bayanka kaga rufe ko ba'i ana ganewa kaga an rufe kofa kai dai a yau an halatta maka bayanta ba halatta ba wani ba kaga balle wani ya ce to ni ma na dan samu ai zan iya yi ya ce a'a kai dai an daga maka kafa saboda ne kuskuren da aka samu daga gare sa ashe kenan kyakkyawan niyyar mutum baya sa aikin sai zama karfafiya a wurin Allah sai ya dace da ni karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne sai malam yace li hadith suwaid bin ghafala qal atana musaddiq rasulillah sallallahu alaihi wasallam me karban zakkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana wa qala sai yace mana umirna an na'khudha al-jaz'a min ad-dha'n an umarce mu mu masu karɓar zakka inda tumakai ne mu karɓi abba'an wanda yake ɗan wata shida mu karɓa a matsayin zakka aljabu'ata min shi ne wanda ya yi wata shida zuwa sama wasaniyata min al-ma'id sannan shekararre daga akuya in awakai ne sai ya shekara bi ma'ana wanda yake kiwon awakai kaga akuya to in zai fitar da zakka shekararre zai fitar shi kuma wanda yake kiwon tumakai in zai fitar ɗan wata shida bakwai takwas zai fitar amma duk abin da ya kasa da wannan ba zai fitar ba sai ya ce wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito sa kuma ka duba at-talkhisul hadir na ibn hajar al-asqalani mujalladi na biyu shafi na 153 sai malam ya ce wa jazu'ud shi rago wanda ya wata shida me ake nufi da jaza na rago ko na tunkiya ma tamma lahu sittatu ashhurin shine wanda ya cika wata shida daga wata shida zuwa sama wa samiyul ma'i shi kuma samiyu daga cikin awakai ma tamma lahu sana shine akuyar da ta shekara zuwa sama shi za a fitar malam ya ƙara ce maka wala zakata fil ghanami idza naqasa adaduha an 40 ba a fitar da zakka a garken awakan da yayi ƙasa da 40 adadin sa in dai ƙasa da 40 to ka zakka a kansa me dalili yace li hadisi abi bakrin fi sahih saboda hadisin abu wanda ya zo a cikin bukhari wa a cikin hadisin akwai fa'iza kanat sa'imatun rajul na kisatan min arba'ina shatan wahidatan fa'iza kanat sa'imatun rajul idan ya zama na cewa awakan da ake kiwatawa ake kaɗa su ake tafiya da su daji ko gona su je su kiwo a dawo da su naqisatan min 40 shatan wahida sai kasa da 40 da guda daya falashai a fiha to babu zakka a kanta illa an yasha'a rabbuha sai dai mamallakin wannan garken in ya ga dama ya fitar amma ba zakka ba kyauta ya bada amma wanda Allah ya wajabta sai ya cika arba'in shine zai fitar amma in bai kai arba'in ba kai in ka ga dama ka ɗauka ka kyautar amma ba da sunan zakka ba saboda zakkan da Allah ya wajabta maka ta faɗa a kanka sai ke fa'iza balaga majmu'ul ghanam mi'atan wa ihda wa ishirin idan karin yawan garkenka na awakanka ya ɗara ɗari da ashirin da ɗaya waje ba su yi ha ne. Allahu akbar to daga nan ne fa za ka fara fita da guda biyu har ya kai ɗari da ashirin da ɗaya sannan sai ka fitar da nawa guda biyu guda biyu kawai kaga ko wanda ya kaɗo garke guda ɗari da ashirin ai ka san yana da garke aiko لحديث أبي بكر الذي مر معنا قريبا سبب حديث سيدنا أبو بكر وندا أقصى مكا وشي مكا شوئي كان حديثا وفيه أتكن حديثا فإذا زادت على عشرين ومئة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai awakanka ko tumakanka sun dara 121 fafiha shatani za ka dinga fitar da ne awakai gudana guda biyu kawai fa'iza balagat mi'ataini wa wa'idatan idan awakanka suka kai ko tumakanka suka kai ɗari biyu da ɗaya waje ba fi ha salatu shiyahin to daga nan sai ka fitar da guda uku ɗari biyu uku kawai لحديث أبي بكر رضي saboda hadisin sayyidina bakar Allah ya kara yadda a gare sa wa fihi a cikin hadisin har ila yau fa idza zadat ala mi'ataini duk lokacin da awakanka ko tumakanka suka ɗara ɗari biyu daga ɗari biyu da ɗaya zuwa sama ko? ana ba? idan ya kai ɗari biyu da ɗaya fafiha salatu shiyahin to a cikin zakkan da za ka fitar wa awakai ko tumakai ɗari biyu da ɗaya zuwa sama guda uku ne kawai za ka fitar in awakai ne guda uku in tumakai ne guda uku ai sauki ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار سألنا فرلا نا زكا تسا متبتوا بايا ونن عدد فيقرر في كل مئة شاتل to yanzu abin da aka baka ka'ida to yanzu kowane ɗari ka kara ɗaya sai ka kai nawa ɗari biyu kaga guda nawa biyu ɗari biyu da ɗaya biyu ɗari uku da ɗaya uku ɗari hudu da ɗaya hudu ɗari biyar da ɗaya biyar ɗari shida da ɗaya shida ɗari bakwai da ɗaya bakwai ɗari takwas da ɗaya takwas ɗari tara da ɗaya tara dubu ɗaya dubu ɗaya goma kagan kana da awakai guda dubu biyu ashirin kawai za ka fitar to amma fa wani ashirin ɗin yana ganin kamar mai yana ganin kamar kaduna zai fitar sai ya manta irin falalar da Allah ya baki sai ya manta shi yanzu yana ganin yanzu ya za iya fitar da wannan shine sai malam ya ci gaba da ce maka fa fi arba'imi'a arba ushiyahi a ɗari hudu za ka fita da jama'a wakai hudu wa fi mi'a a ɗari biyar khamsu shiyahi za ka fita da guda guda biyar wa fi mi'a a guda ɗari shida sittu shiyahin za ka fitar da guda shida wa hakaza haka kawai za ka ta kaddarawa ففي كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه أتكن للتابي ساقود سيدنا بكر يربوتا wanda ya yi aiki da shi akan fitar da zakka hatta mata har ya duniya ya sa an rubuta ana turawa duk wa'anda suke karkashi me yake yi haka sayyidina abubakar ya bi wannan tsarin wa umaru haka sayyidina umar hatta tuwfiya radiyallahu anhu har shi ma ya bar duniya Allah ya kara yadda a gare sa. har ya bar duniya Allah ya kara yadda a gare sa haka yake yi fihi a cikin littafin saƙon da sayidina bakar ya bada a rubuta a ciki wafil ƙanani min arba'i na shatan shatun a cikin tumakai a cikin arba'in zai fita da guda ɗaya ila ishirina wani a har zuwa ɗari da ashirin fa'iza zadat shatun a kan 120 ɗin nan yana ƙaruwa da guda ɗaya fasiha shatani to daga nan ya zama guda biyu za ka fitar ila mi'ataini har zuwa 200 fa'iza zadat wahidatun in ta ƙaru da guda ɗaya fafiha talatu shiyahin to a ciki za a fitar da guda na guda uku ila mi'a har zuwa ɗari uku fa'iza zadat ba'adu in ta ƙaru a kan haka falaisa ha shay'un babu komai hatta tabluga arba'a mi'a har sai ta kai ɗari hudu fa'iza kasuratil ganamu idan awakan ko tumakan sun ƙaru sun yi yawa fafi kulli mi'atin shatun to daga nan sai ka sa a kanka ka'ida duk ɗari za a fitar da guda ɗaya kaga yanzu ai da sauki aiko? malam ya ce al-khamsatu illa an-nasa'i ce mutane biyar suka rawaito wannan hadisi Abu Dawud da Tirmidhi da ibnu Majah da Imam Ahmad daga Abdullahi dan Umar dan Khattab amma banda Imam nasai sai malam ce wala tu'khadhu harimatun wala ma'ibatun la tujzi'u fil udhiyah ba a karban uwar garke sannan kuma ba a karban wacce ba ta da lafiya ma'ibatun shine mai aibi ba a karbanta la tujzi'u fil udhiyah ba ta wadatarwa ma har a wajen layya haka ma a wajen hakika ba ta wadatarwa illa idza kanat kullul ghanami kadhalik sai dai idan ya zama da cewa duka dabbobinka haka suke suna da aibi bi ma'ana asalin su karkatattu ne an gane misali tana dan karkata haka ta dan karkace haka to sai uwar garken haka take da ta kasance haka kaga za ta sa ya yaya masu irin wannan ne siffan kenan ko to idan ya zama dukkan su haka a karkace suke to kaga wannan babu laifi za a iya karba tunda garkan ka haka suke amma in ba haka suke ba to kakka cire ta ka ce ita ce za ka bada a matsayin wanda za ka fitar da zakka a kanta ne sai malam ya ce, illa idza kanat kullum al-ghanam kadhalik sai dai idan duka dabbobin ka haka suke wala tu'khadhu al-hamilu wala rubba malam ya ce ba a daukan mai ciki ana ganewa ka ce a wancan mai cikin za a bani ba a karba sannan kuma ba a karban rubba wacce take renan diyatta tana shayar da nono a ce za a karba a kaga yaro kaga an ɗauke ta kuma an ɗauke ɗan tare da ita sai ce allati turabbi waladaha wacce take renan ɗa wala faruqatul fahl kuma kada a karbi wadda wato ko dai bujimin sa ya mata barbara ko bujimin raƙumi ya mata barbara ko kuma rago ya barbare ta kaga ana tunanin ne za ta ɗauki ko? to wanda shi ne tarukatul fahal wacce aka yi mata barbara saboda in an mata barbara za ta iya yiwa ta ɗauki ne ciki kuma a wajen cikin za a iya ɗaukar ɗan biyu ko uku ko hudu ko biyar tunda awakai na yin haka ta zuba maka yaya guda biyar a wata shida wata shida na zagewa ta kila ta baka bakwai ko shida ko ko ta baka hudu kaga a shekara ta baka guda tara ko kuma ta baka goma ko kuma ta baka hudu ko uku dan akwai wanda zaka ga hudu suke haifa akwai wanda biyar biyar akwai wanda kuma hudu akwai wanda kuma uku uku akwai kuma wanda ne biyu biyu suke haifa haka ga duk haihuwa biyu za ta haifa maka to kaga an biyu ta haifa kaga a shekara ka samu guda nawa guda hudu kaga a cikin kankanin lokaci zaka tara awakai da yawa kun gane shine malam yace me ake nufi da faruqatul fahl ay allati faraqaha al fahl wanda bujimi na rago na sa ko na raƙumi ya barbare ta ta hamilu galiban saboda in an mata barbara tana iya ɗaukan ciki li hadisi abi bakr fi sahih mana yake saboda hadisin Abubakar wanda ke cikin bukhari qala yace wala yukhraju fi sadaqati harimatun a wurin zakka ba a fitar da uwar garke wala zatu awarin kuma duk mai ciwon ido ba a karɓanta wala taisun haka shi ma bunsuru illa ma sha al-musaddiqu sai dai wanda shi ne bada zakkan ya ce to na ɗauka na bada saboda ai kaga galiban bunsuru ai kaga barbara yake yi an ajiye shi zai dinga yi wa mai sauran barbara kaga za a iya kawo wani wato bunsuru na musamman ila yawanci irin na 'yan nijar din za ka gansu dogaye ko kaga yawanci za ka ga ana kawo su idan suka barbara kaga an yi cross breeding sai ka gansu dogaye a sama kaga suna girma kuma in ya samu nama ya samu abinci mai kyau wani ma sai ka gan shi kamar rago wani ma yana kai tsawon haka wani ma ya kai haka girmansa an gane to kaga irin wannan ka zo ka karɓe masa kaga ka mai illa kila ya ajiye wannan munsurin ne saboda ya dinga ne yana barbara ana samun ana samun iri daban-daban kala-kala a cikin ko dai na sa ko na rakuni ka san akan samu wani iri katoto ana ganewa to kaga inda zai yi barbara an samu mai cross breeding za a samu irin shi ko wanda ma zai iya ɗara shi a koshi da girma to kaga a haka ana fitar da iri na wannan dabbar sai ce wa ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun kada ku cakuda mara kyau a cikinsa wajen ciyarwa wa qala alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace walakin min wasati amwalikum sai dai in za ku fitar da zakka na dabbobi aka tsakin dukiyarku fa inna Allah lam yas'alukum khayrahu man Allah madaukaki bai tambaye ku mafificinsa ba wa lam ya'murakum bi sharrihi kuma Allah bai umurce ku da mafi sharrin dabbobinku ku dauka ku bada ba kaga matsalar da Habila da Qabila suka samu kenan ko shi da ya tashi fitarwa sai fitar da ni rubabbe daga cikin ne dabba daga cikin kayan gonansa shi kuma wancan shi kuma ne shi kuma wannan makiwaci ne yana kiwo makiyayi ne da ya tashi sai fitar da kosasshen rago lafiyayye kato sai Allah ya karɓa nashi shi kuma wancan sai ba da rubabbe ka san mutane sun san Allah ka ba mu samu. amma in ya tashi badawa in dai fi sabilillah zai yi ba zai bada mai kyau ba sai bada kwashi kwaraf sai ke ga fi sabilillah amma idan na duniya ne zai fitar da ne mai tsoka kamar yadda za ka ga 'yan siyasa ke yi in dai harkar siyasa ce wannan zai zai ce ya bada da miliyan goma wannan zai ce ya bada ɗari wannan ce ya bada da hamsin wanda ce ya bada da talatin wanda ce ya bada ɗari biyu wani ma ya ce ya bada da miliyan amma aka zo harkan addini sai ce to sabon garin sai a hankali shi dai ya ba da dubu hamsin wani yanzu sai ce to shi ya ba da ɗari biyar wani yanzu sai ce to shi ya ba da dubu ɗari wani yanzu ce to shi dai ya ba da miliyan sai ka ji ana ce allahu akbar ana gani ya yi bajinta amma harkan siyasa ne isa wa karuwa fili e kawai na miliyan ɗari biyu ya gina mata gida na miliyan 600 ko 700 sannan ya sai mata motan 150 miliyan kuma ta hau duk wannan ba matsala ba ne amma haka zo na addini za ka ja ce ma garin nan ba kuɗi saboda haka dai ai hakuri ga wannan shi wankan yana kallon wai investment ya yi amma a addininsa ba ya tunanin ba investment ya yi Allah ce man zallabi yuqridu Allah ardan hasanan wane ne wannan da zai iya ba Allah rance kyakkyawa fayudaifuhu adhafan kathira Allah ce zan rubanya maka rubanyawa mafi yawa Allah bai gaya maka iya adadin ba yace yawa wallahu yudaifu liman yasha Allah yana rubanyawa ninkin ba ga wanda ya ga dama to kaga su ba sa kallon wannan guda ɗaya da ka bada sai zama dalilin arzikinta da Allah zai buɗa maka wani arziki da baka taɓa sani ba to amma in ya zama na addini ne za ka ga mutum ya yi rauni yana tunanin talauci zai ce kai garin nan fa shi ba zai iya kaza ba amma in a harkan siyasa ne saboda yana expecting shi ma za a bashi wani contract ko makamancin haka sai ka ga ya fitar da miliyoyi amma ka zo a duniya ce to gaskiya iya abin da zai iya bada zai bada dubu ɗari a yi haƙuri da shi garin ne sai a hankali amma a can ba cewa a yi haƙuri sai a hankali zai kawo saboda yana tunanin za a bashi to waye zai buɗe zuciyar wannan mutumin ya baka Allah to sai ka mai ƙwauro to kaga kai ma wajen baka ka gama kashe kuɗi sai shi ma a mantar da shi kai haka ne aibo haka in siyasa kike yi sai ya zo ya ta faɗa da shi ya ce wani fanni na mai kaza amma yanzu tun da ya hau in na ma kira shi baya ɗagawa shi ke na sai ka ana ta adawa in ka ga adawar ta daina to ya ba shi wani abu ko ya ba shi wani hanyar da shi ma zai ɗan zaftara sai ka ya ce to ai yanzu ne na san ana damawa da mu kaga wannan a al'amari na duniya kenan to na lahira shi yafi dacewa yi haka saboda Allah idan ya karɓi rancen nan da ka bashi in ya ninka maka ninkin ba ninkin Allah za ka yi mamaki yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai ruɗanya maka wannan abin ninkin ba ninkin na tuna wani yaro ne yake bani labari ya ce da safon da ya tashi da azumi ya ce wallahi ma ina tsaye zan ma shiga mota zai same ni ya ce malam don allah na gaya maka wannan ne don ka gaya wa matasa ya ce na tashi yau da 1500 a tare da ni na ji wajen mahaifina sai ya ce min yau bai tashi da ko sisi ba in ba shi kuɗi dubu ɗaya ya ce fane a gidansa ya ce sai na ciro kuɗin na ce mai wallahi nima one five nake da shi kuma nima ina son sallami iyali na da kuɗin amma bari in baka ɗari biyar ni kuma ba da dubu ɗaya ya ce sai mahaifin shi ya ce a ni ka bani dubu ɗayan kai ka ɗauki ɗari biyar ɗin sai ce Allah zai baka kuɗin da baka taba samu ba sai ce me kace baba ya ce eh sai ce to ni ba sai ce ba ni ne sai ce sai na karɓa mahaifin ya karba kenan a hannunsa ya ce da safe aka yi haka ya ce don ya same ni ne kafin lasa ya ce kuma da safe ya ranar aka yi abin ya ce kawai da na je wajen aiki ina aiki sai wani ogana ya kira ni sai ya ce min wani turo a kan nan banka ya ce sai na tura mai ya ce malam bayan minti biyar sai ya kira ni kuma sai ya ce na sa maka 5 ya ce tunanina ya sa mun dubu biyar ya ce can kawai bayan minti biyar sai na ji alat sai ya ce sai na ga 500,000 ya ce ban tarike dubu 500,000 ba a rayuwata sai a ranar kaga ya mai addu'a ko bai yi ba kuma Allah ya karba ko bai karba ba abu afa ko abu afa ne kasira ana ganewa kaga wannan ninkin ba ninkin ana fahimta to kaga idan ka yi haka shi ma wani ya ce ya shiga ɗakin babarsa da safe sai ya ji babarsa tana cewa da Allah a sai mata ɗan wake a can gidan Shi ne kowa ya ce ba canji sai ta juyo ta kalle shi ta ce wani ba da ɗari a sai min ɗan wake yau na ji ina kwaɗayin cin ɗan wake a gidanta ana sayarwa ya ce malam sai na ɗauki dubu ɗaya sai na bata ya ce da na bata ta ce Allah ya musanya maka ninkin ba ninkin abinda ka bani ya ce a ranar da sassafe ya ce bayan kuma a ranar zai tafiya ya ce sai suka haɗu da wani mutumi bayan isha'i ya ce suna haɗuwa da mutumin sai mutumin ya gaisa da shi haka ashe akwai kuɗi a ciki sai haka irin sai shi kuma ya dunkule sai ji kuɗin kaman leda ashe daloli ne ya ce sai ya sa aljihu dai kawai tun da ya ji abin kamar leda sai ya sa aljihu ya ce da ya fita daga masallacin ya ce sai ya shiga wani lungu sai ya tsaya sai ya ɗauko sai ya ji sai ya gajaloli ne ya ce malam da ya ka ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ya ce dala dubu ɗaya Allah ya ninka masa ko bai ninka ba ana ganewa kaga ya ninka ninkin ba ninkin to duk abin da kai Allah zai ninka maka ta inda ma baka taba tsammani ba tunda Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah mai yalwataccen ilimi ne bi ma'ana cikin yalwatan iliminsa zai iya azurta ka ta inda baka taba tsammani ba sai ka ga wani contract ya zo maka ta inda baka taba tsammani ba to kaga irin wannan ba a wasa da shi idan ka ba da shi to Allah ka iya san iya rubanya makan da zai saboda yanayin lokaci nan ya kamata ko? eh? makaikan eh? ina ne ya eh, shi ne sai mu tashi wala yi wa hagu karimatun ko? nan za mu tashi aiko? eh? wala tun hagu karimatun aiko? haka ne? sai mu tashi a wurin nan gaban ya kamata mu tashi in Allah ya raya mu zuwa sati ne zuwa insha Allah sai mu daura daga wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu taƙaita a cikin karatun da muka yi wa salam. na eh ana shuka musu ciyawan da suke ciya ina eh eh inda an shuka musu aiki kenan ba za su ne su ciwo da kansu ba ne? ciyawar ba ana shuka shi ba ne? to wake fito da shi eh yawa amma wanda yake zuwa ya je ya siyo misali ya je siyo buhu kaza na eh, na dusan gero dusan acca dusan dawa dusan alkama da sauransu zai cakuda a sa mai gishirin nan nasu a sa waye a sa a sannan a masa hidima kaga wannan akai hidima akai shi wannan babu amma in dai dan an shuka ne kuma za su zo su da kansu ma za su iya zuwa su dinga ci wannan akwai zakka za ta hau kansu na'am na'am tanya eh in ka kai talatin eh ai da a a ai ba ta shekara karatun da muka yi a satin da ya shuɗe kenan shi sharaɗinsa ba sai ya shekara ba yana cika to zakka ta haukanta ranar da ya cika ranar za a fitar an gane to a yi wanda ya tara talatin din na za ka tada akwai masu ziki da yawa a ciki ai ko in ka samu guda ashirin maza da mata ai sai ka tada akwai masu ciki a ciki kaga su shekara shekara suke haihuwa ai to za ka iya samu to guda biyar su haihu a rana daya za ka iya samun guda goma su haihu a rana daya ko ko wannan ta haihu yau wannan ta haihu gobe wannan ta haihu gini wannan ta haihu sati ne zuwa duk ana iya samu kaga awakai su ne duk wata shida shida suke haihuwa amma rago sa da raƙumi duka shekaru shekararru ne sai sun shekara suke haihuwa Allah ya samu dace wa alaikum salam wacce ake kadawa kiyo ita ce sa'ila wacce ake kiwo ta a kada ta kiyo hmm. wa alaikum salam na'am Yeah. ya yi mana laye idan aka yi ta za ka iya raba ta kashi uku za ka iya raba ta kashi biyu za ka iya raba ta kashi ɗaya kuma za ka iya cinyewa gabaci ɗaya amma daidai kai maroci ne amma kuma laye ka tare an gane za ka iya raba kashi uku kashi na farko ka yi sadaka kashi na biyu an gane ka yi kyauta kashi na uku ka ci an gane to akwai lokacin da ma manzan Allah ya bada doka in an samu yunwa a cikin al'umma bi ma'ana talauci ya sa da yawan mutane ba su yi layya ba to manzala ce ku bar naman layyanku ya wuce kwana uku a gida akwai shekarar da aka zo layya manzala ce kan wani ya kuskure ya bar naman layya sai ya wuce kwana uku sabai suka dinga rabawa da shekara ta zagayo sai aka ji manzala ya yi hudu ba da faɗi wannan ba sai wani sahabi ya ce ya ce ya rasulullah bana ma yanda muka yi ba ra za mu yi kaga yanzu ko bi ma'ana a sai manzo Allah ce in mm, mm, bara an samu talauci da yunwa a cikin al'umma shi sa na ce kada mutum ya bar naman layyarsa ya wuce kwana uku sai face ya rabar ya kasa ya raba mutane amma bana wa kulu waddakhiru sai ce a bana ku ci ku aje bi ma'ana za ku iya boyewa ku ci kaga kenan sai malaman usul suka ce alhukumu ya duru ma'a illatihi wujudan wa adaman hukunci yana gudana tare da illarsa in an samu suka ce to duk shekarar da ya yiwu ko ya bayu a cikin al'umma yunwa da talauci ya sa mafi aksarin mutane ba su layya ba 'yan kaɗan suka yi to ya kamata kowa kada ya bar naman layinsa ya wuce kwana uku a gidansa amma in an samu yalwata to mutum zai iya ajiyewa bayan wani lokaci ya ci wannan duk babu ne Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba wanda muka karanta bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya haɗa kuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon ya sanya musu kaunanmu da begenmu da tausayinmu da sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kaɗai ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokansa ba wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu yana da wata bukata da yake nema na alkhairi a wurin Allah Allah ka sada shi da wannan alkhairi duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare makka da madina daga dukkan shari da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da mutuwar mu ta zo ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika akwai yar uwata da Allah ya mata rasuwa yau ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata ya sa aljanna ta zama makoma a gare ta jiya aka yi mata aiki kuma yau Allah ya karɓi ranta muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mata ya sa ta yi shahada abinda ta bari Allah ya yi albarka a gare su shi kuma mijin da mu 'yan uwanta Allah ya ba mu haƙurin wannan rashi ya gafarta mata ya sa aljanna makoma fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk